assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan zazzafar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya wato tashar al'ajabi tv wanda muke karanto muku zafafan karatun littattafan hausa domin faɗakarwa da kuma nishaɗantar da ku masu sauraro har ila yau da yi muna a cikin littafin nan da muke karanto muku domin nishaɗantar da ku wato littafin gadar zare na marubuciya hauwa usman jidda tare da ni jagorar shirin Zainab Aliyu tudunwada Kukan kura ta yi ta yi kan Nasir a fusace. Murmushi Nasir ya haɗe da gyara tsayuwarsa yana jiran ƙarasuwarta. Cikin zafin nama mannur ya wuf ya tare ta. Dan ya ga shirin da Nasir ya yana jiran ƙarasuwarta. fusge-fusge ta fara yi tana son kwace kanta daga rikon da manirge mata amma ina ya mata mugun rikon da ba za ta iya kwacewa ba kara ta yi mai karfi ta fusge kanta daga jikin manir ta durkushe kasa ta ta fasa kuka mai karfi hawa yana zubowa nasir ya ce zainab kin cuce mu akan cikin da kike so a baki ki rike kika yi sanadiyar mutuwar mahaifiyarsa saboda rashin yarda da kaddara kuka zage ke da mijinki kuka yi mata dukan mutuwa har da karaya biyu tsabar rashin imani da tausayi tsabar babu tsoron Allah kwata-kwata a zuciyarku tana kuka ta mige ta nufa inda Nasir yake cikin matsanancin kuka ta ce Filis Nasir ka bar min Na'im ko na ji a sassaucin abin da nake ji a zuciyata wallahi ji nake ka bar na mutu dan mutuwar za ta fiye min sauki da salama akan bakin halin bakin cikin da nake ciki to ki mutu mana da uban waya hana ki mutuwa? in kin mutu waye zai yi bakin cikin mutuwar ki mun ma rage mugun iri ne a doron ƙasa ban fi kawai a hankali ta zubiya a gabansa bisa kan gwiwoyinta ta durkusa tana kuka kamar ranta zai fita zuciyar ta ne mata suya haɗe da ƙuna tana jan ƙirjinta kamar zai tsage zuciyarta ta fito saboda tsabar tsananin zafin da take ji a cikin ƙirjinta ta ce don girman Allah Nasir ka bani na in ba zan taɓa sawa ka yi na sani ko na damar bani riƙon shi ba. Filis ka bani dama ta ƙarshe na gyara kurakura. raina insha Allahu na san za ka yi alfahari da hakan na nuna mishi so da tsantsar soyayyar kamar yadda kowace uwa take ba ɗanta Filis Nasir a matukar fusace Nasir ya ce soyayyar ki ta banza da wafi Allah ya wadarin soyayya irin taki soyayyar mara amfani wacce da zarar mutum ya kuskure ɗaya. kuma ko da akan rashin sani ne ba ki bashi uzuri nan take saki manta da tarin soyayya ki watsi da lamarinsa daga ƙarshe ma ki zama sanadiyar salwantar rayuwarsa me za'i da irin soyayyar ki ƙara ƙarfin kukanta ta ta zube a gaban shi tana roƙon shi ta nemi shi magiyar ya bar mata na'im filis nasir ka ji tausayi na wallahi ina bukatar a tausaya min murmushin takaici nasir yayi ya ce allah ko ashe ke kina da bukatar a tausaya miki amma ke kwata-kwata baki jin tausayin wasu baki jin roƙon su ko kukansu ba ki da saurin yafiya ba ki taɓa manta laifinki ke da aka yi miki ba amma ke kin iya magiya kin iya roƙon a tausaya miki bayan ke baki aikata ɗaya daga cikin abin da kike roƙon a miki ba haka zara ce ta kuka tana baki hakuri fa tana neman ki, tana tsananin buƙatar tausayawa daga ki, amma kika ki sauraron ta balle ki tausaya mata ga abin da kika yi ya jawo nan sai ke ma ki ɗanɗani baƙin cikin inda gaske kike ina duk duniya babu wanda ya fi cancanta da ya riƙe na'im sama da kafin ta ƙarasa ya katse ta da cewa sai ni Zainab ni ya ubansa kuma mahaifinsa na fi ki cancanta da na rike ɗana ke kin isa ma ki kalli tsabar ido na ki ce min duk duniya babu wanda ya fi cancanta da ya rike min ɗana sama da ke bayan ina nan a raye da sauri ta miƙe ta nufi wajen abban zara da ke tsaye ta ce don Allah ka sa baki Nasir ya ban min na'im na ga yana matakar jin maganar ka kafin abban zara ya magana Nasir ya yi saurin cewa banda a wannan bangaren Zainab dama kin haƙuri kin daina wahalar da kanki wajen roƙona da bin mutane akan su sani na bar miki na'im don wallahi tallahi duk duniya babu wani mahaluki da ya ya isa na bar miki rikon na'im wallahi kowa shi idan ma mutum ya san ina ganin girman sa da mutuncin sa kar ya sake ya ma saka baki a maganar nan dan zan iya shafa ido na toka na zage na tsula rashin mutunci ke dai da yake kwata kwata baki da ta ido sai ke ta yi wallahi wallahi da azim na rantsa miki da girman Allah Zainab ko zaki mutu ba zan taba baki na'im ba ko da zaki mushe a gabana zan sa kafa na tsallake mushen ki na yi gaba da dana ya juya ya dauki na'im da ya ajiye akan sofa ya nufi bedroom sa. cikin kuka Zainab ta ce ni ban san me ne maka a rayuwar barka ba na rasa mene maka haka take tsaya haɗi da jiwa ya tako har gaban ta sun kuyo da fuskar sa sai tata fuskar yana kallanta ido cikin ido ya ce au tambaya ta ma kike kina nufin baki san abin da kika yi min ba kenan lalle Zainab kwakwalwar ki bata aiki ta samu matsala tunda har kike cewa kin rasa abin da kika yi min Na'im da ke runguma a kirjin Nasir ganin ya sun kuyo sai Zainab ya juyar da fuskar sa daga kallon Zainab ya tusa kansa cikin kirjin Nasir ya kara kankame Nasir haɗi da tsandar kuka ganin abin da Na'im yayi ya sa Nasir dakatar da maganarsa ba tare da ya gama faɗar abin da yake son faɗa ba ya miƙe tsaye yana kallon Na'im duk ya ruɗe ya fita hankalinsa murmushi nasiru ya ce alhamdulillah masha Allah na gode Allah ya kalli Zainab ce kin ga tsantsar kiyayya da Na'im yake miki ko ko kauna kallon fuskar ki baya sanyi je yadda ya fita daga hayacinsa saboda kawai na sun koyo da shi saitin ki kin dai gani da idan ki bai girma ba balle ki ce ni na koya mishi yadda zai tsane ki gaba ɗaya jama'ar wajen cike da matsanancin mamaki suke kallon Na'im suna al'ajabin abin da yaro dan wata shida yi hannu Zainab ta dora akan haɗe da fashewa da matsanancin matsanancin kukan bakin ciki kara runguma na'im nasir ya yi tsam a ƙirjinsa yana murmushi hawa yana zuba daga idanuwansa yana sauke ajiyar zuciya ba tare da ya ce komai ba ya shige bedroom ɗinsa ya rufe kofa a nan zainab ta durkushe tana matsanancin kukan bakin cikin rayuwa a nan kowa ya barta alhaji abdullahi da abin zara suka yi tafiyar su dadi da momi suka haye saman sosai da da ƙyar manir ya lallabe ta ta yarda suka tafi gidansa su ma tun a falo zainab ta zube tana ci gaba da kukanta shi kuma manir da yake ya fi zainab shiga matsanancin halin damuwa da bakin ciki shiru kawai ya yi shige bedroom dinsa ya fada bathroom ya sakar wa kansa shiwa haɗi da dafa bango yana tunanin mafita don shi kansa ya san ba zai taba iya ci gaba da rayuwa cikin bakin ciki da walwala ba muddin ba na ima kusa da shi zaman lafiyarsa ɗaya da kwanciyar hankalinsa shi ne ya ga ima tare da shi don shi da kansa ya san tun da yake a duniya bai taba san wani abu kamar yadda yake mugun san na'im ba don idan ya gan shi sa har rawa yake ga yaran kyakkyawan gaske fari fat kubil kubil da shi kamar yaron turawa mutum aka raba shi da na'im daidai yake da raba shi da duk wani farin cikin shi jin daɗi walwala nishaɗinsa dan duk duniya a halin yanzu babu abin da manira yake so ya yake kuma ƙauna kamar na'im ya fi sanshi shi fiye da kowa da komai akan yaron babu abin da ba zai iya ba muddin zai dawo masa da yaron kusa da shi ko me shi zai iya yin abu komai wahalarsa tsaki ya haɗe da kawai bangon naushi da hannunsa take ya ji ciwo jini ya fara zuba amma shi ko kaɗan bai ji zafin ciwon ba dan zafin da zuciyarsa take masa ya fi ciwon yi mishi raɗaɗin babu abin da zuciyarsa ke yi masa sai raɗaɗin zafi da ƙuna ga wani mahaukacin suya da ƙirjinsa ke yi masa kamar an zazzaga petroleum an kunna ashana duk ya yi tunaninsa ya rasa wata mafitar kama yayyayi amma babu wani kwakwaran abin kamawa balle ya samu hanyar da zai kasance da na'im farin cikin rayuwarsa ajiyar zuciya sauke da karfi sannan ya kashe shuwa ya fito daga bazarun din kan bed ya faɗa yana ci gaba da tunanin nemero kansa mafitar da za ta fishe shi ganin har lokacin bai samo mafita ba ne ya sa shi miƙewa ya nufi falo bai iske ko a falo ba don haka tunanin shi ya bashi tana bedroom kai tsaye ya nufi bedroom ɗin zainab a hankali ya tura ofar ya shiga a kan bed ya iske ta ta da ciki tana ta fama rusa uban kuka kamar ranta zai fita har shiɗewa take yi amma ta ƙi yin shiru hannayen shi ya harɗe a kafaɗarsa ya zuba mata ido yana magana shi kaɗai a ransa hmm, zainab kenan ke kin ma samu damar yin kuka kin gusar duk da nake bakin cikin rayuwar idan damuwa da bakin ciki suka yi ma mutum yawa ba a iya yin kukan fili sai na zuci duk abin da kika ana yi masa kuka yana da sassauci ne amma ni da yake na fi ki tsananin son kasancewa da na'im kwata-kwata na kasa kuka ne so nake ma ne kukan hawaye ya zubo min ko na samu sassaucin raɗaɗin da zuciyata take yi ma na kasa a fili kuma ya ce subhanallah da sauri ya karasa inda take haɗe da dago ta rungume ta kyama kirjinsa yana cewa kai haba sanin me yasa kike irin haka ne kwata-kwata kin ki yarda da kattara ki miƙa dukkan lamarin ki da Allah kara sautin kukan nata ta yi tana kokarin kwace jikinta daga nashi shi kuma ya kara matse ta da karfi yadda ba za ta iya kwace kanta ba. Haƙura ta yi ta kwantar da kanta akan kirjinsa ta yi lif tana ci gaba da kukanta. Cikin rashin nutsuwa Zainab ta ɗaga kanta tana kallon fuskar Manira tana shekar kuka ta ce idan har kana so na kuma san da kake yi min gaskiya ne ta nuna saitin ƙirjinsa ta ce idan har zuciyarka tana buga da ta bugun zuciyar idan har kana son na ci gaba da rayuwa a duniya idan har kana kaunar ci gaba da ganina a duniya ka san duk hanyar da zaka bi ka ka kawo min na'im cikin gidan nan matukar kana kaunar ganin farin ciki da walwalata ka dawo min da na'im duk hanyar da zaka bi ka bi kowace irin hanya ce kuma komai zaka aikata ko ma me yi ka kawo min na'im Zainab ta ƙara shi maganar cikin matsanancin kuka kanta ya shiga shafa kawai ba tare da ya ce mata komai ba dan shi kaɗai ya san irin abin da yake je a zuciyarsa zuwa kirjinsa dan wani irin mugun tafasa jinin jikinsa ke yi ga ƙuna da raɗaɗin da zuciyarsa ke masa kirjinsa kujinsa yake kamar yana ci da wuta lafiya makogaransa kuwa ya wuya hadiya ji yake kamar madaci ko bacci idan ya farka babu abin da yake fara fado masa sai na'im idan sallah yake yana ransa kai komai manniri yake da tsananin tunanin na'im yake yin sa baya iya yin ko da sakan ɗaya ne ba tare da ya tuna shi ba tunda manir yake a duniya bai taba san wani abu kamar na'im ba bai taba sanin haka zafin so da raɗin so yake ba sai akan na'im kwata-kwata baya cikin farin ciki da kwanciyar hankali gaba ɗaya ya rasa natsuwarsa duk ya ɗi mauce ya fita daga kamanninsa duk minti ɗaya yana jin yadda san yaron yake shigarsa yana ratsa duk wani bargo da tsoka haɗi da jijiyoyin jikinsa zuwa magudanar jininsa take fara zubar da hawaye yana tausaya kansa da rayuwarsa a hankali hawayen da ke zuba daga idanuwan munir ya fara daga akan kuncin zainab a hankali zainab ta ɗauko kai tana kallon fuskarsa ta ga yadda hawa yake zubowa da gudu a tunanin zainab ta ɗauka hawayen tausayin ne bata san hawayen tausaya kansa da halin da zai shiga mudin aka raba shi da na'im ne. a hankali zainab ta sa hannu tana goge masa hawayen da ke bin fuskarsa ita ma tana zubar da hawayen ta shiga girgiza mishi kai alamar ya bar kuka kasa daina waye dan bai isa ya tsaye da hawayen da ke zuba ba dan ba ga idanuwansa suke ba daga zuciyarsa suke da kyar zainab ta ce filis ka yi shiru idan kai ma kana kuka ni ma ina yi tsakaninmu wa zai ba wani haƙuri wa zai rarrashi wani don Allah ka daina kuka idan kana kuka sai ni karaya kukanka zai hana zuciyata sakat zai hana ni nutsuwa na farin ciki kuma zai ƙara saka ni rauni na ji kamar mun rasa na'im ne please control your emotion ta faɗi maganar tana goge masa hawa da ke zubo masa ajiyar zuciya manuri ya kuma saukiya yana kallanta ba tare da ya ce mata komai ba a hankali ta kuma kwantar da kanta akan kirjinsa tana ci gaba da kukanta shi kwamanar ya kasa furta koda kalma ɗaya ce saboda halin bakin farin cikin da yake ciki kanta kawai yake shafawa yana fidda numfashi da sauri da sauri yayin da zuciyarsa ke harbawa tana ci gaba da bugawa da tsananin karfi sumannar na fita nasir ya fito hannunsa dauke da na'im ya iske momi da dadi zaune a faro kusa da momi ya nufa directly a gefen ta ya zauna yana duban kasa ba tare da ya ce komai ba ganin hakan da yana ya tabbatar wa momi akwai magana a bakin nasir don haka ta karkata gaba ɗaya hankalinta ta maida kansa tana kallonsa ganin wajen 10 minutes amma nasir ba shi da alamar ko motsa bakinsa balle ya ce kala ya sa momin kallon dadi shi ma ita yake kallo a hankali dadi ya miƙe ya koma kusa da shi ya zauna yana fuskantarsa ya sa hannu yana shafa sumar kansa zuwa gadon bayansa momi ma matsuwa ta yi kusa da shi sosai ta sa hannu ta ɗauki na'im da ke kan cinyar nasir ba musu na'imi ya yarda da momin haɗi da kwanciya lofu a jikinta ikiran momin ta kwala mu kira wacce tun mutuwar zahara ta mayar da kanta zaman ɗaki ta mayar da kanta shiru shiru duk ta rame ta koshe ta zama kamar ba ita fa don magana ma ita yanzu ba a sarar ranta take yin tafi akan dole ake sawa ta yi magana mika mata na'im momi ta yi ta ce ki masa wanka ki hada masa madararsa ki bashi ya sha ba tare da ta ce komai ba ta dauki na im da ke ta miƙo mata hannu tun fitowar ta daga bedroom mai da hankalinta momi ta yi kan nasir ta ce me ke faruwa ne nasir shiru yana tunanin ta inda zai fara bullo musu da maganar barin najeriya don ya san ba lallai ne su amince masa ya tafi can shi kadai ya koma can da zama ba amma shi hakan shine kadai kwanciyar hankalinsa da nutsuwarsa dan kwata-kwata najeriya ta gama ce masa a rai yadda ka san akan wuta yake zaune haka yake ji Tun mutuwar Zara ya gama ayyanawa a ransa shi da Najeriya haihata haihata matsawar yana son ko kwatankwacin farin ciki da walwalarsa na baya za su dawo masa. Amma matsawar yana cikin Najeriya ko ya ci gaba da zama a cikinta rayuwarsa ta baya ba za ta taɓa barin zuciyarsa ba. Ya kuma san muddin hakan za ta ci gaba da faruwa barazana ce ga lafiyarsa da ma rayuwarsa gaba ɗaya don haka ya gama yanke hukuncin barin ƙasar nan ko ta halin kakayanku ba haka ba za a wayi gari a gagawarsa zuciyarsa ta buga. shi kaɗai ya san halin da yake daurewa kawai yake na ƙoƙarin danna damuwarsa don kar hakan ya haifarwa da rayuwar iyayensa matsala ya gusar musu da farin cikinsu kamar yadda nashi ya gama gushewa ya kuma taro tsaya kullum kwanan duniya idan ya waye gari ya gan shi a cikin gidan bakin cikinsa tsananin ƙaruwa yake kewar zara da mugun san tana ƙara harbar zuciyarsa yana ƙara tsintar kansa da rayuwarsa cikin matsanancin bakin ciki da damuwa mai ɗauke da zafi da ƙuna a hankali ya numshe idanuwansa hawa yana zubo masa sai da yi wajen 10 minutes a haka sannan ya buɗe idon nasa da suka gama rikidewa zuwa launin ja ya sauke su akan iyayen nasa kansa momi ta shafa tana dukan bayansa cike da tausayawa ji take kamar ta ɗora hannu a ka ta fasa kuka saboda tsananin raɗaɗin da take ji na ganin nasir a cikin muguwar damuwa mai tsananin yawa dan kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci halin da yake ciki kansa dadi ya shafa yana kallon sa ya ce son ka yi magana mana dan alamanka sun nuna kana son magantuwa ne ajiyar zuciya sauke mai nauyi sannan ya ce filis ina son barin ƙasar nan da mai ƙara sabon mami ta ce kamar ya ban fahimce ka ba me kake nufi da kana son barin Najeriya. Fuska ya bata kamar zai kuka cikin rawar murya ce please mom and dad allow me to leave this country please I beg you in the name of Almighty Allah. Wallahi na yi mugun tsanar ƙasar nan. Yadda kuka san akan kaya nake haka nake jina. Azabar mami ta ce kana nufin tafiya za ka yi ka bar mu ko me kake nufi Nasir. Kuka ya fara yi sannan ya ce please still I beg your permission wallahi mami matakar kuka ce dole sai na ci gaba da rayuwa a nan tabbas wata rana za a waye gari bana nan bana duniyar ma gaba daya sai dai ku ga tawa gawar nima dan nima zuciyata gab take da tarwatsewa momi kokari kawai nake ina danna damuwa da halin bakin cikin da nake ciki dan kar na jefa ku a halin damuwa momi Allah ne kadai ya san gaskiyar abin da ke raina shi ya san me nake ji a cikin raina da zuciyata so please momi allow me to go please don't say no ya karashi maganar yana zubewa a gaban su bisa gwiwoyinsa yana hada hannayen shi biyu alamar roƙo magiya momi za ta yi magana dadi ya saurin dakatar da ita ta hanyar ɗora hannunsa akan nata ya danna hannun tafi da kallo tana sauke a ajiyar zuciya don ta fahimci abin da yake nufi dole yasa ta yi shiru ba don taso ba shi ko daji gaba ɗaya jikinsa ne ya gama yin mugun sanyi take zuciyarsa ta yi la'asar tausayin nasir ya mugun kama shi sai da ya faki idan nasir da momi ya goge hawayen tausayin nasir da ke zubo masa haɗi da sauke ajiyar zuciya sannan ya ce wace ƙasa zaka sai da Nasir ya limshe ido hawaye na ci gaba da zubo masa sannan ya ce Holland. Murmushi dadi ya haɗe da shafa kansa yana kallonsa cike da tausaya ya ce ba komai Nasir mun yarje maka ka tafi mun baka izini ko yau ma kana iya tafiya amma ka yi min alkawarin zaka cire damuwa a ranka zaka ci gaba da rayuwarka cikin farin ciki da nishaɗi sannan ka kula min da addininka al'adarka da kuma mutuncinka da kuma namu mutuncin. Alhamdulillah shine abin da Nasir ya fara furtawa kafin ya ce insha Allah I will try my best karka damu dadi ko wannan ma da ya faru akan Zara Zahra Allah ya riga ya tsara akwai rabon na'im sannan kwanakinta na duniya ba masu tsaho ba ne. Sosai momi ta ta kwararo masa addu'o'i haka ma dadi shi ma sosai ya masa addu'a wanda haka ba karamin daɗi da sanya shi cikin farin ciki suka yi ba. Kalan momi yayi ya ce momi a shirya kayan na'im dan da shi zan tafi. Ya faɗa yana dukar da kansa ƙasa a fusace ta ce kamar ya da shi zaka tafi. Eh momi ba zan iya barin shi anan ne, ni ina can hankalina ba zai kwanta ba saboda cinye shi zami kafin ka dawo mun karya shi mun yi farfesunsa ko a'a momi ba haka nake nufi ba momi ko na bar miki shi su manar ba za su bar shi a nan gidan ba sai sun raba shi da shi na sani ni kuma babu abin da na fi tsana a doron duniya sama da su ko dabba ba zan taba bari ta kara taka gidan ba balle kuma ɗana na ciki na filis momi ki bar ni na tafi da shi ya faɗa cike da ladabi dan idan baki bar ni ba na tafi da shi ba din amma baya da ƙura don ko na je can din ma hankali na ba zai taba kwanciya ba murmushi dadi ya ce oh my son an zama babban nasir kana da son da yawa yanzu in banda rigima irin taka ya zakai da shi a can idan an baka na ne zan ɗauka daga hospital sannan zan saka shi a dekiya kaga zai samu kulawa ajiyar zuciya dadi ya kuma saukiya sannan ya ce oke ba damuwa Allah ya tsare ku baki ɗaya ubangiji ya baku damar kula da shi amin nasir ya ce kafin ya jin mu ko suna da wata maganar da shi ganin ba su da abin cewa ne yasa Nasir miki ya har ya kai bakin stage dadi ya kira sunansa Nasir a hankali Nasir ya zo yana kallon dadi haɗi da cewa na'am cikin sanyin murya dadi ya ce ka tuna duk lalacewar mannar da Zainab naka ne su kuma duk lalacewar naka naka ne dan Hausawa sun ce naka sai naka dadin zama sai bare kuma ɗan uwa rigar kaya ka saka ya soke ka ka cire ka tafi tsirara murmushi kawai Nasir ya ba tare da ya ce komai bai haye samansa washe gari tun da sassafe nasir ya tashi domin maganar tafiyarsa ya kama shirye-shirye haikan don yana son nan da kwana biyu ya daga cikin sa'a ya gama duk wasu shirye-shiryensa kasancewar akwai kuɗi a hannunsa bai dawo gida ba sai yamma sosai a falo ya iska dadi da momi manar da ke gefen su rai bace bai yi wa kowa magana bai fara kokarin haihuwa sama ganin su dadi ba su da niyyar yi masa magana ya sa manar miki a fusace cikin fushi ya ce nasir wajen ka na zo magana nake sanyi da kai ba tare da ya juyo ya ce da shi duk maganar da za ka yi da ni ka fara yi da magabata na tunda ka san ina da iyaye kuma har yanzu suna nan a raye an hasa lamanar ya ce wannan maganar ka ce don maganar na in ce Har Nasir ya daga kafarsa zai taka next step Jim Munir ya ce maganar Na'im ya sa shi mayar da kafarsa baya. A hankali ya juya yana taka step din one by one har ya isa inda Munir yake ya tsaya dab da shi yana kallon sa ido cikin ido ya ce, "Mhm, ina jin ka." Ido Nasir ya daga ya fara kallon sa duk daga ƙasa har sama baki buɗe sannan ya ce, "Izini kake nema ko kuma ka zo sanar min ne? Ni dai na gaya maka, na zo tafiya da Na'im ne. Shine ai na tambaye ka izini kake nema ko kuma kana sanar min ne?" A fusacen Munir ya ce ina sanar maka ne murmushi nasar ya yi sannan ya ce kai a matsayin ka nawa a wajensa shiru ya yi rasa binciwa sai ya hau kame kame ya gani haka ya sa nasar motsi da bakinsa yi saurin ya ce ayya ashe kai ba kowa bane a wajensa tun tunda baka da wani matsayi a wajensa sai ka koma wajen wacce ta aiko ka ka ce mata hakonta bai cimma ruwa ba dan kar nake kallon ku kuma ka sanar da ita Nasir dattijo ne dan magana ɗaya kawai yake baya taɓa canza maganarsa sannan ka ce mata Nasir cikakken namiji ne ba irin lusarin mijinta wanda sai abin da ta ce yake ba cikin tsananin fushi manar ya daga hannu zai mari Nasiru da sauri Nasiru ya rike hannunsa haɗe da cewa karka soma in ba so kake yanzu jikinka ya gaya maka ba banza sakarai hoti holusari sauna sha sha sha nasir na kaiwa na yayi hayewarsa sama ya bar mannar nan tsaye yana cizon yatsa a falo ya tadda zainab tana ta faman safa marwa tana jiran dawowarsa tana ganin shi ta nufe shi da tsananin sauri tana murmushi haɗe da waiwayin bayansa tana son hango ikiram da ke da na'im din ganin babu kowa bayansa ya sa ta ja da baya da sauri tana girinsa kanta hawa yana zubo mata duk abin da ya faru tsakaninsa da nasir ya kwashe tas ya faɗa mata bai ɓoye mata komai ba yana gama gaya mata ta silale ƙasa ta faɗi sumammiya a razanin mandir ya ƙarasa inda take ya shiga jijjiga ta yana kiran sunanta zainab ganin bata motsa bai sa shi miƙiya da sauri ya ɗauko ruwa yana zuwa ya zuba mata sai da ta sauke ajiyar zuciya mai nauyi sannan ta fara tari da sauri munir ya ajiye ruwan a gefe ya rungumo ta jikinsa a hankali hankali zainab ta fara buɗe idanuwanta da farko dishi dishi ta fara gani kafin daga baya idanuwanta su washe tarwai ganin ta akan kirjinsa ya sa ta saurin zabura ta miƙe daga jikinsa haɗi da ja baya ƙara matsuwa jikinta munir yana niyyar rungume ta da sauri zainab ta kara ja ta baya hawa yana na zubo mata ta kalle shi ido cikin ido ta ce kar ka sake ka so mu kokarin taba ni bakin manira a bude cike da matsanancin mamaki ya kara matsuwa yana cewa da sauri Zainab ta bige hannun manira daga jikinta ta ce kar ka sake ka so mu taba ni na gaya maka matukar kana son ci gaba da gani na cikin farin ciki da walwala game da annashuwa kamar da ka je ka kawo Na'im tsaye kawai manira yayi yana kallon ta ya kasa cewa komai har ta gama ta shige bedroom sai da yayi wajen 10 minutes yana tunane tunani game da sake sake sanai sauke na nauyar ce zuciya bi bayan ta zuwa bedroom din nan kwance iske ta terub da ciki tana ta faman kuka kamar ranta zai fice cikin mutuwar jiki manar ya zauna kusa da ita a gefen gadon ido ya kura mata na wani lokaci sannan ya numfashi mai karfi ya ce zainab wallahi na fi ke bukatar san kasance a kusa da na'i kai ta dago a ɗan zafafe ta ce idan ka fi ni san ka kasance da shi me yasa ka kasa bin duk wata hanya dan ganin ka kawo shi gidan nan Zainab ya kamata ki gane Nasir yana da matsananciyar zuciya da kafiya game da taurin kai tun yana yaro kuma a wannan zamanin ko ɗanka na cikin ka yakin soja baya yi sai dai mulkin farar hula da kamfen da komai dan matakar kace zaka yi wa ka dole a wannan zamanin zaka ga ba daidai ba dole sai dai mu biyo shi ta bayan gida ta inda bai taba tsammani ba kamar ya kenan kake nufi sai dai mu sace Na'im da sauri Zainab ta muke zaune tana murmushi haɗi da goge hawayenta yauwa this is a good idea amma ta yaya kake ganin za mu iya sace shi tunda ka san akwai securities da yawa duk yawan securities sun isa su hana shiga gidan ne tunda gidan ubana ne tare da ikiram ime yake kwana a bedroom dinta zan je gidan da sassafe around 6 am duk suna bacci sai na ɗauko shi idan na dawo gida sai ne securities ina kyakkyawan honin akan kar su sake su bar kowa ya shigo min gida kai tsaye cikin zakuwa zainab ta ce yaushe za ka je ka ɗauko shi shiru yana tunani wajen 10 minutes sannan ya ce dole sai dai jibi fuska ta bata ta ce me yasa ba za ka je gobe ba har sai jibi dole mu yi komai cikin tsari da tunani saboda kar mu gagga mu lalata komai kin ga yau na je gidan har mun yi tatar baki da shi idan aka ga babu na'im yau dole ne za a zarga amma idan muka tsara komai cikin tsari ba tare da mun bar wata shaida ba babu wanda ya isa ya fito gar da gar ya ce mu ne ko da sa hannunmu runguma manniru zainab ta yi cike da murna da matsanancin farin ciki ta ce thank you so much my love latkis ya yi mata kuma tanta ce don't mind my heart make you happy is my duty bayan kwana biyu yau ta kama ranar tafiyar su nasir kasar holland ce shi da na'im tun dare ya gama shirin sa tsaf dan karfe shida na safe jirgin su zai daga ya shirya kayan su tsaf tun dare ya saka duk wani abu da zai tafi da shi a bututun mota. A dare ya ce wa ikram ta shirya na'im a ran 5 a am dan baya sanya ya kuma gashi yana sanya biya ta kabarin zara yi mata addu'a don bai sa ranar da shi Najeriya ba. Tun kafin karfe uku da rabi na safe, Nasir ya tashi yi wanka ya shirya cikin wani tsadaddan ɗanyen boil sky blue mai shegen kyau ya saka takalmi hula agogo ashkalo kallo ɗaya ka yi wa kayan jikinsa ka hango tsadar kayan nasir yana bala'in san manyan kaya da shi kwata-kwata ƙananan kaya ba su dame shi ba ba ma shi da su in dai ba irin simfil ɗin nan na zaman gida ba shi dai ya saka shadda boil material na maza Lokacin da yana karatu a Holland, abokanansa har tsokanarsa suke sosai suna cewa masa sarkin kabilanci. Karfe biyar Nasir ya fito bayan ya gama shirinsa. Kasancewar ya sanar da samomi lokacin tafiyarsa, ya sa yana sakuwa iske su gaba ɗayansu a falo da murmushi a fuskar sa ya karasa inda mahaifansa suke zaune suna jiran sa har ƙasa Nasir ya durkusa ya gaida su suka amsa cike da fara'a bayan ya gama gaida su Ikram da ke tsaye rike da Na'im tana ta faman kuka cikin muryar kuka ta ce good morning uncle murmushi yana shafa kanta yana amsa gaisuwar cikin muryar kuka ta kuma cewa yanzu uncle da gaske tafiyar dai za ku ku bar ni ni kadai ba zara ba Na'im so sai tausayin Ikram yayi masifar kama Nasir dan ya san dama dole kewa ta yi mata yawa duk duniya babu wanda ta fi sabawa da shi sama da Zara gashi yanzu babu ita ta yi tafiya mai nisan nisa ta har abada daga baya kuma ta yi sabo da Na'im shi ma gashi yanzu za a raba ta da shi kuma Allah kaɗai ya san ranar dawowarsu kuma yarinya ta yi masifar sanin ya kamata don duk wannan hargitsin da yake faruwa tsakaninsu da shi da iyayenta bata taba shiga ba kuma bata taba nuna masa komai ko a fuskar ta bane don haka yake mugun santa da tausayinta kasa ce mata komai yayi ci gaba da kukanta ta yi a hankali ya jawo ta jikinsa ya rungume ta sosai take shi ma ya fara zubar da hawaye gaba ɗaya jikin kowa a wajen ya yi mugun sanyi a hankali ya zama jikinsa daga ikram ya karbi na'im juya wajen su momi yayi yana hawaye muryarsa na rawa ya ce momi dadi zan tafi lokaci na ƙuriya kar ne let rungumoshi suka yi duka suna hawaye Allah ya maka albarka Allah ya tsare kai kuma baka kariya don Allah ka kula da kanka da na'im da kuma addinin ka al'adar ka ta karasa maganar mom tana fashiya da kuka hawaye da ke zubawa daga idan momi ya goge mata shi ma yana hawaye muryarsa na rawa ya ce insha Allah momi zan kula sosai kan Nasir dadi ya shafa yana murmushi hawa yana zuba ya ce Allah baka sa a dora ka kan makiyanka da ƙyar Nasir ya iya cewa amin ya Allah na gode sosai momi an dadi ya faɗa yana goge hawayen da ke zubo masa ya saurin fita ai ikiram na ganin ya fita da na'im ta durƙushe a wajen haɗe da fasa rikitaccen kuka da kyar ta rarrashe ta ta kai ta bedroom ɗinta sannan su ma suka wuce nasu bedroom ɗin a ranar da suka tafi mannar shi kuma yana isuwa gidan ya tadda ikiram tana kuka hannu yasa ya dago ta yana kiran sunanta ikiram lafiya ko miki ke damun ki cikin kuka ta faɗa jikinsa tana cewa dadi na shiga uku ba zara ba na yim. gaban mannar ne wani irin razana ne ya faduwa a kidame ya ce me yasa mi im ɗin Dadi sun tafi sun bar ni. Iya tashin hankali Manar ya shige shi Nan zamanin sa wani mummunan abu ne ya samu mana yin Ta Take zuciyarsa ta shiga bugawa da tsananin karfi, kirjinsa ya ɗauki dokawa yayin da yake jin kamar kirjinsa zai tsage. Gaba ɗaya jikinsa ya ɗauki kirma da tsananin rawa, jikinsa na bari game da sama cikin rawar murya ya ce, "Me ya same shi?" Cikin murya kuka ta ce Na'im da onkul sun tafi Holland. Azabure saki ikiram ya miƙe tsaye murya sana Kraken ya ce yaushe suka tafi. Yau za su tafi ɗazu suka tafi airport bai ƙara bi ta kan Ikram bai fito a kiɗime ya shiga mota haɗe da fasgarta a 360 ya yi airport. da makwacin gudu ya shiga ya ɗin, yana yin fakin ya fito a ruɗe ko tsaye a rufe motar bai ba ya fito ya nufi reception amma ina ya riga da ya makara yana zuwa jirgin sinasar na ɗagawa zuwa ƙasar holland wata ma'aikaciya da ke yaki a yafar din ya tambaya bilis yaushe jirgin holland zai daga murmushi ta hadi da cewa sun riga da sun tashi yanzu 5 minute ago hannu munir ya dora a kaya durkushe a wajen game da fasa rikitaccen ihu da kuka gaba ɗaya hankalin jama'ar da ke gurin ya yi kansa take ma'aikatan wajen suka yi wajensa suna tambayar shi abin da ke damu sama ko kallon inda suke bai yi ba sai da ya kuka ya san ransa sanne ya tashi ya shiga mota ya wuce gida jikinsa na matukar sanye shi ko tunanin zainab bai yi ba ta kansa kawai yake bai matsaya tunanin abin wanda zai ce mata ko halin da za ta shiga ba kwata-kwata baya cikin hankalinsa da nutsuwarsa yana yin fakin ya fito bai ma tsaya rufe motar ba zainab na bedroom akan bed a kwance sai juyi take cike da farin ciki tana jiran dawowar manir da na'im tana jin tsayawar motarsa ta fita da gudu a falo suka yi kitibus da shi tana murmushi ta tare shi don ita tsammanin ta tare da na'im za ta gansu ganin yanayin da yake ciki kwata-kwata babu alamar nutsuwa ta tare da shi kallo ɗaya za ka yi masa kasan yana cikin mummunan tashin hankali cikin rawar baki ta ce mannir lafiya ban ganka da na'im ɗin ba Bai ko Kalle inda take baya yana ci gaba da tafiya ce sun tafi Holanci ci da Nasir. Ya faɗa yana shigewa bedroom cikin wata murya. Anan Zainab ta zube a ƙasa haɗe da fassar rikitaccen kuka mai tsima zuciya ta rinka ihu tana kuka kamar ranta zai fita. Manar na shiga ɗaki ya faɗa kan bed haɗi da fasa kuka yana jin kamar zuciyarsa za ta fashe saboda tsananin zafi da zugin da take yi masa dan ji yake tamkar an raba shi da ransa ne. Sai da ta ci kuka sosai har ta fara shiɗewa sannan ta miƙe da ƙyar tana haɗa hanya ta nufi bedroom ɗin Manar sai ta iske shi ya dafa bango yana ta faman zubar hawaye a fusati ta ƙarasa inda yake ta ci kwalar rigarsa ta ce wallahi ka shirya ka tafi Holland yau ka kawo min na'im idan ba hakan ba mutuwa zan yi saboda tsananin bacin ran da manir yake ciki kuma kwata-kwata baya cikin hankali da natsuwarsa rufe zainab da duka haikan kamar zai kashe ta don gani yake kamar ita ta jawo komai kuma gashi ta zo tana neman kara mishi zafi bayan wanda yake ciki da ƙyar zainab ta kwaci kanta ta gudu bedroom ɗinta sai dare sannan manar ya je bedroom ɗinta ya rarrashe ta sosai daga ƙarshe suka rungume juna suna kuka da misalin karfe uku da minti talatin jirgin su nasiru ya landin a ƙasar holland da yake nasiru ya riga ya san kasar sosai kasancewar a can ya yi karatun sa na wajen seven years shi yasa sai da yi bukin komai har gidan da zai zauna ya riga da ya gama da shi Da yake su gidan haya gidajensu ba irin namu bane idan ka yi hayar gida za ka samu akwai komai na gida babu abin da babu daidai da cokali akwai duk wani abu na gida akwai everything yana fitowa ya ga taxi driver sa dauke da sunansa a board Nasir Mustapha da rata wajen sai Tafiyar 40 minutes suka yi daga airport kafin su isa gidan Nasir. A kofar gidan an rubuta Nasir Mustapha 128A. Gidan mai kyau don an ƙayata shi da kayan alati na more rayuwar duniya. Gidan 3 bedroom ma maka ka kowane bedroom akwai toilet and bathroom sai ma keken falo da kitchen dining area. Daga waje kuma akwai swimming pool da gadin irin dai gidajen nan da kuke gani a films na turawa gidan ya haɗu iyaka haɗuwa. Dama tun daga Najeriya ya riga da ya yi bukin Nelson Nani da za ta rinka kula da Na'im 24 House don haka a gidan ya zo ya iske baturiyar mai suna rosa wadda akalla ba za ta wuce 44 years ba da sauri ta mike ganin nasa da ta gabatar da kanta. Sun fi smile ya yi mata haɗi da mika mata Na'im da bedroom ɗaya ce ta ɗauke shi ya kai mata kayan Na'im can washe gari da ya fita siyayya ya jibgo Na'im iyayen kayan wasa da na sa da motoci mashi Shin na yara irin masu amfani da batiri ban dalili na da ya kwaso da teris ɗaki guda ya ware ya shirya wani yi mugayen wasansa sosai na ya yi bulbule kyau da yake yana samun ingantacciyar kulawa daidai da swimming pool sai da Nasiru ya zuba na kayan wasa ciki da yake kullum da yamma sai sun yi wanka a ciki Bayan shekara uku sosai ne ya girma ya wayo ga shi ya zurutun tsiya kamar a kudan yanzu ya kusan foyes har lokacin Nasir bai kuma waiwayar Najeriya ba. Sau uku su momi daji Ikram na zuwa Holland wajen Nasir duk ƙarshen shekara sai sun zo duk sanda suka zo sai sun so tafiya da Nasir da Na'im. amma ya ki a cewarsa shi da aure da Najeriya har abada. Sosai Na'im ya saba da ross don momi ma yake ce mata shi a tsammanin shi ita ce momin shi tare suke komai da ita sun saba sosai. Duk ranar Friday Nasir da Na'im ke zuwa shafin yau ta kama Friday wajen 7:30 PM suka tafi Sheraton da ke birnin Holland. Tunda suka shiga gaban Nasir ke muguwar faduwa tsoro da fargaba suka shige shi lokaci ɗaya Na'im na ta zuba mata surutu da kawai yake bin sa bayan sun gama sayar da za su yi kaf har sun tafi wajen biyan kuɗi Nasir tana bai sai fafons ba don haka ya juya